Majalisar Dokokin Ƙasa ta amince da Nijar ta canja takenta zuwa wani sabo. Barkanmu da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci a canal ɗin tamu mai albarka mai suna Tsintsiya TV YouTube channel wacce ke kawo muku labaran duniya cikin harshen Hausa babu kakautawa. Majalisar Dokoki ta Jamhuriyar Nijar ta yi wa ayar farko ta kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska. da rufin samun sukunin shigar da sabon takin ƙasar da zai maye gurbin wanda ake amfani da shi tun a jajibirin samun 'yancin ƙasar daga turawan mulkin mallaka. Bayan tafka muhawara majalisar ta kwaskware ayar doka ta farko ta kundin tsarin mulkin ƙasa wacce ke bayani kan taken Nijar. Daukacin 'ya'yan majalisa 149 da suka halarci zaman ne suka yi na'am da gyaran fuskar abin da ke nufin wakilan al'ummar ta Nijar sun amince da sabon samfarin taken na ƙasa mai suna Lihonori di la Patrie wato mutuncin ƙasa. Ministan al'adu Muhammad Hamid ya da haɗin kan ya yaba da haɗin kan 'yan majalisar da suka baiwa gwamnati a sabuwar tafiyar ta da sa gaba. da yake sun kada kuri'a da amincewa da sabon taken na ƙasa yan adawa a ta bakin dan majalisa Suleimana Sanda na cewa ba shine abin da ke gaban talakawan Nijar ba a yau idan aka yi la'akari da tarin matsalolin da ake fuskanta a fannoni da dama a nan gaba kaɗan shugaban ƙasa Muhammad Bazum zai saka hannu kan takardar da za ta soke tsohon taken la Nijar ne don ƙaddamar da sabon taken da aka yi wa lakabi da la honore di la fatri daga daga a nan maka muka shafa watan nam da labarin shek ta mai albarka mai suna sunsiya tv youtube channel idan kun dade tare da mu ku na comment da like dan bayyana mana ra'ayoyinku in kuma wannan ne karin farko da kuka fara kawo mana ziyara sai kuma na subscribe dan samun labarai cikin gaggawa